shine ya tabbatar da ikhtilaf na na shin aikin hajji wajibi ne a koriya ko ko alal karatu ko wanda ce ganin an farlanta aikin hajji ne da wasu hajji wa umar salila suna ganin kenan alal karatu ne saboda ba da saukan wannan ayan ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji masu ganin cewa an farlanta ta ne da ولله على الناس في البيت سنا على معنى الألوهية ما ده معنى ده سوا الإتمام بعد الشروع ما في الله تعالى يشتري so so nawa aka wajabta ko dai ko kuwa a'a an wajabta قال الإمام الترمذي حدثنا أبو سعيد على شده قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا lokacin da aka saukar da waccan aya faɗin Allah ta'ala lallai Allah yana da haƙƙi na aziyarci ɗakin Allah wato akan mutane ga wanda ya sami ikon zuwa ƙalu sai ya rasu a يا رسول الله دك ودمشي كلام يتم من جه فسكت من دعا الله صلى الله عليه وسلم يشري فقالوا يا رسول الله في كل عام فقط ميني سوى دكشي كراني قال لا لو قلت نعم لو جبت سيكي آآ ودكشي كراني أما فدا نعم سيكما دو فأنزل الله في الله تعالى تكد يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء يقول لك إيماني kada ku rinka tambaye tambaye na ashiya abubuwa da ba masu ma'ana ba an gane in tub da lakum ta za ka bayanar muku da hakikanin su ko aka ba ku amsan kuma sai ranku ya tashi kamar so bai muku da shi so da ku ja bakin ku قال وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن ظليم من هذا الوجه yace wani hadisi ne hasanu saboda yana da ta'addud na tsaro an gane daga zuribun min hazar waje kun ga ya ce wa fil ba'd an ibn shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake musu kudu ba ta furda alaikum alhajj ko wa inna Allah farada alaikum alhajj fi tahajj al-aqra bin habib shi ne wannan tambayar hadisi ibn abbas wa imam abu dawud yace a cikin kulli amin ya rasulullah ko ya shure ta ce mai tawakin law qultuha la da la mustaqbal na faɗi da ya zama muku wajibi sai kun je duk shekara amma da ba za su iya an gane wannan hadisi abu huraira Allah shi kara masa yarda shi wanda imamu muslim ya ruwaito shi ko yake cewa innama halaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wadanda suka halaka kafin su abin da ya halakar da su shine kasratu masailihim yawaita tambayoyi tambayoyi na kirkire-kirkire mara kuma an gane shi ya halaka da saboda su za su nemi abu za su tambaya an ce musu koyi kuma su kasa cikawa wannan shi ya halaka da aka nan da uni masu rafi inda kuka ji ne shiru ko ku tsare ne kuma ku shiru a kai an gane wannan malaman usul suka ce kenan idan aka fa umarni asali yana da baya dalala ala tikrar illa bi qarina mun gane wannan asalin amru bi tikrar ne ko a'a qarina ce ke sa ya zama to li idan asalin umarni idan an ba ka ana nufin kai ta yi ne gane idan an ba da umarni kawai za ka yi ta yi ne sai karina ta nuna cewa ba za ka yi ba ba ana nufin kai ta yi ne mun gane wannan idan ku ana nufin a'a baya hukuntar da atikra to da an ce ka yi kai to sai shi ke idan ana nufin kai ta yi ne karina za ta jira da aka kuma a tsarwa su da kasuwa ta zo wannan karinan karayin da sunan burci ga tattata kuma umarnin da aikin hajji da aka tambayan da aka yi masa mandalini ne akan cewa <clears throat> ashe asalin umarni baya jira da akan atikra wadda ta aikin hajji sau ɗaya ne wajibi duk wanda ya karu kan wannan ɗaya musta to ne shi ma na wajibin man istata ilayhi sabila ta hadisin da imam muslim ya kawo bai inganta ba sai da ya mana ishara da waɗansu hadisai wanda ke sun inganta da shi ya kwanda imam musulmi ma ya fito amma shi ya ke tare ya kawo wani ya ce wasu وكما أبي sa'id سعيد abi أبي wa وهو sa'id بن فيروز باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا بابي زي كانت ادم وي النبي صلى الله عليه وسلم وي اي كم حج قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حج ثلاث هجر حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها أمرة فساق ثلاثة وستين بدنا وجاء لي من, آه، وجاء لي من اليمن بقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برس من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبها وشرب من مرقها da hadisi daga jabir dan abdullah Allah shi kara masa yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam hajja salata hijabi ya yi hajji ne har sai har sau haddace shi kabla an yi hajjar guda biyu daga cikin wannan ayyukan hajjin ya yi su ne kabla an yi hajjira kafin ya yi hijira to hajjatan ba da ma hajjira amma guda ɗaya bayan ya yi hijira ne ana ganewa wa ma'aha watannan da yi ta bayan ya yi hijira ɗin na umaratun kenan waɗancan biyan da makomihi hajji ne babu umara ba wannan da yi wa ma'aha umaratun ina fasaka talatata musiki na badina sai ainihin da zai tafiya kora ainihin raƙuma guda 63 وجاء علي من اليمن ببقيتها علي بن ابي طالب اللوتكن عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اليمن ليتاش داوه واتي سكهاتو من غاني يزيد كمان زان الله صلى الله عليه وسلم لما شير الشجان وكمان هم كمان يقاتي سيزو ذا سبب حاجة الوداء من زان الله صلى الله عليه وسلم رسمي تهي يسوش وأنت خلص التندو ولا تلاتين دانوكي وشيني بقية تهاتين بيسي الشهر sai ce fi ha zamanun la'abi jahalin a ciki akwai wani raƙumi na abu jahil fi an fihe baratun mai fidda a ainihin hancin wannan raƙumin akwai wani ɗan zobe mun gane mai fidda na ainihin azurfa mana an hula an kama. shi fanharaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya soke dukkan waɗannan raƙuma an jami'a da hudu ila al-buduna kulliha an gane وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنا ببطء فقدها إن يعني كنت أشنا شنكو كما أنا سيدم كنيا إليا كويا إحاديا يتنشونا بريش يجعليدنا مرحبين إليا وطوكا تبي أتك الكلوم عن نبي الله عليه وسلم إن ربا سيدم تبوك إليا كأجي ما تبقى تبي تبقى شيدا أنا جنا نقول إليا وبا هو إليا <laughs> akwai wanda ba shi za a hore juna so da ba kai a kai ake mu horo amma dai an matsa ko sosai dai a fatu bi an gane aka yankona aka yankona aka yankona aka haɗa kunya ɗaya aka dafa fashari da min maraƙi ha ya sha roman bari da kaga yanzu roman contribution na daga kowane ke muna fahimta qala abu isa al-imam at-tirmidhi ce hada hadithun gharib min hadith sufyan wannan hadisi ne gharib min hadith sufyan ay laysa bi ma'qul la na'rifu illa min hadith zaid bin hubab shi kadai ya rawaito wannan hadisi ta wannan fuskacin mun gane wannan daga daga sufyan al-thawri amma tirmidhi ya ce wa ra'aytu abdullah ibn amma tare da haka nan sai na ga babban malami عبد الله بن عبد الرحمن الإمام الداري من كنا أجاني في نجيش روى هذا الحديث في كتبه وكان إلى جتيمة لما يوم الترمذي يا إلى جتيمة أنا جود إلين أنا أشتغل في كم إلى من جهة دون الكتاب إلى مناقشة ديال الإمام البخاري نيا شاكر الخوا أجاني to the next one day kuma na tsaye tashi ke masa tambaya na ba shi amsa to shi da wannan imamu jari an gane ya ce to sai na ga yana rawaitan wannan hadisi min kujirhi an abdullahi bin abi ziyari daga wane abdullahi bin abi ziyari qal tirmidhi ya ce wasu alsu muhammadan an hada za san ba imam bukhari dan gane da wannan falani a riku min hadisi sauri ya ce kai wannan hadisi ya bi ma'qulin yin hadisi sufyan al sauri an gane يعني حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا نقل إمام البخاري أن عنوان حديث شاذ أي غير محفوظ من قال وقال الإمام البخاري البخاري إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق المجاهد المرسل السلام يجي hadisin حديث isnadin da ake rawaitan shi da shi ne an abi saq a mujahid mursala ina muna kai kun gane ko ba ku gane ba hadithu sufat hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin jabir in kuka koma ismailin zuwa bai ma mutum ya fitar da shi ne bi hada isnad jafar bin muhammad an abi an jabir bin abdullahi mun gane to sai gashi an kawo wannan hadisin da wancan isnadin تهجابي فهذا حديث الدابير المحفوظ بعديد شموان تنشين الحديث الطويل أنه مطلن يا حسدش كون بانا أما كون بايمين حديث الجان الطويل بانا وانا حديثا دعيكي رتوش لك الجان الطويل شكون بانا جزافر بن محمد بانا أنا رتوش لك الجان الطويل لك أبو إساق التابعي لك مجاهر المنفرع كينا حديثا دعيكي يا كتا موهن da ana rawaitan shi daga sufiyani sauri daga ja'far bin muhammad an abi an jabir bin abdullahi kun gane mu ne ga shi hadisin akwai kamucece ne amma akwai ne tara a ciki kun gani ko ba ku gani ba ni kara ta farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji ya aikin hajji su uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hujja illa an takan wahida an jam'in min as-sahaba mun fahimci wannan hajji da yayi amma shi na an ce yayi uku sai na sanar na biyu idan mun kalla daga cikin siyaƙin hijira fi hajjar manin la'abi jihalin fi an fi hiburata min fitna ba fa daga makka aka zo da an gane daga madina aka zuwa eh, daga yamin ali bin abi talibin ya koro wani saboda ya ce wa ja ali min al-yamin bi ce ha! to kaga idan damirin yana komawa ga wanda ali ya zo da shi ne ka kaga abuja ne makai shi maki wannan kuma daga wannan wannan ana magana ne akan hadisul wara shekara ta nawa aka yi an gane abu jahil shekara ta nawa shi kuma an gama da shi shekara ta biyu ko to kaga akwai tazarar shekara wajen nawa agara kuma ya ɗanyi tsoron rai wadda ke rabu kan shekara nawa babu da ilimi haka <laughs> hal hadisin bi hazin lafiyar mafuli an gane ɗaura mafuli sannan shahidin da alimamu filmin da ya kawo fi kan hajjar nabi wallah alaihi sallam shine shahidin an ambata cewa ta uku أولنا حديث إنما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الله أعلم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قتادة يكي cewa na بأنس بن مالك مشي النبي صلى الله عليه وسلم حجنا hajji قال يتحدثنا واحدة حدث ايه kunga ya sa mana ta uku ya mana ishara ya cewa dole mu wannan istirajin da ya kawo haka imamu jarumi yake kawo a littafin amma imamu bukari ya ce gairu mako da innan ma ka ne yarwa an tsauri ko an abi ishaq al-mujahid mursal wal mursal min anwa'i dhai mun fahimci wannan don haka aka tambaye anas sai yake cewa qala yace haddatan wahida annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji dare dare wa atamar arba umari amma fa umara kuma ku kudi haji da ya umara guda yace umratun fi dhulqa'da yayi wata umra a ainihin watan dhulqa'da wa umratun wa umratul hudaybiyya sannan kuma ya umrar hudaybiyya umratun ma hajjati ya kuma yi wata umara tare da hajji ko bai yi bane ko bai yi bane wa umaratul an gane ji'in rana in kasa magani mata yi da kuma wata umara na ainihin da ya yi ta daga ainihin ji'in rana wuri ne bayan da hajjamatin kunayi an gane an gama kasta magana'in قال ابو sallallahu هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري هو دليل ثقة وتقولها من كيد القطان القطان ما يعند يا يا هو قال القطان في إني رواية براوي ما هو الأسم من عنده كاتا قال لي يا ساكا ليش وبلتنا يا وسطعش قال أنا من اللي شاهد حتى حدثا واحدة شين شاهد الإمام الكريم وأنا مؤتمر الربا قطر يعني باو ما جاء فني اتمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من ذن الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله ɗaya ne eh, a kuma ya wadatar da shi ko bai Allah ta'ala sai ya kaddara ma da dawowa daga aikin hajjin kwanaki ya kara Allah ta'ala ya karɓi rayuwa duk gwagwarmayar da aka shekara ashirin da uku ana yi an gane wannan haka Allah ta'ala ya kara قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن الأنصار عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عبد الله بن عباس شيما كما يند أنا مالك يفعي يتي منزم الله صلى الله عليه وسلم عمره ديهي عمرة الحديبية عمرة الحديبية وأنا عمرة الحديبية عن شهر مكة ko an shiga kama ga shi an kirga da ita me yasa an gani baka ji ba wa atimul hajja wal umrata da kace mene fa in uhdirtum famatsai tsara minal haji mun gane mu to ai kan zan allah sallallahu alaihi wasallam tun taso tun baro garin maka duk ta duka fito hudaybiya ko wanda yake hudaybiya tana cewa ala samaniya ce amiya ko zuwa garin maka kilomita ta goma sha wasan karamin zuwa sai garin maka sannan aka dare aka hana to kuma sai tsara minal hadi ko ba haka ba ne za ka a nan sallar sallar a nan wajen ce to shi kenan kawai aski a yi ko ba haka ba ne a jikira don haka nan tun da yanzu su muhassirun ne shi ya sa wasu da yawa ana kammala ya kirga wannan cewa umara shi ko da abin da aka umarce sai na wasu kuma ta karar hajji kenan ta yi an gane wannan tare da cewa albara bin azibin shi ya ce umara biyu manzan Allah sallallahu alaihi daga ciki da ya yi iskatin wani amma mafi inganci ne domin ji ana ta kirga da ita abdullahi dan abba ta kirga da aka ce kenan wanda ya je ainihin umara ko ya je aikin hajji sai zama to ya zama to masu irin aka inda wannan rashin lafiyar ya tsare shi ko abin da ya tsare shi ya tsare shi mun gane wannan to a nan wajen shi ya zanto a ya zance bakar kaza ma a laifi amma idan tun farko lokacin da ya ɗauki niyyar aikin hajjin ya shaɗanta maka gano idan tun farko ya shaɗanta maka wa illa shi ke da yanzu wannan goyon mutum ba zai same shi muhim annabi sallallahu alaihi ya yi umara umarar hudaybiya mun ji anas ya kirga da ita abdullahi dan abbas ya kirga da ita wa umratun saniyatin min qabirin amma da shekara ta zagayo kuma ai yayi umratul qada ko haka ne to wannan umratul umratul qada ina ramakon na hudaybiya ne ko kuwa umratul qada bainahu wa bain quraish ne suka ce tsani na da tsada bai na gobe na ƙureshi ne ko da inda ramakon na bara ne to a ɗaya ke nan ba za ka wani bara kuma a kawo ta rana. an gane ko ba na wani kuma na biyu akwai kila shin umaran nan wajiba ce ko kuma ta hajiya ce wanda babu nasi marfu'i tarihi man gane kai tsaye alal wujuwa سيداكي نصوص وندس كأيدها الموقوفة على الصحابة عندك تفاتا مجب شم عمر سيكما وندك المرفوع غير الصري بقول, بقول ابن عباس من السنة إذا قال الذهبي من السنة يحكم بهذا أو يحكم به بأنه حديث مرفوع على أي حال مرة القضاء أي القضاء بينه وبين قريش فذاك ودوان بيد أمرا بارا دولة قيادة وأمرة القضاء ده الأمر بارا في أو أن وزع في ذي القاعدة وأمرة ثالثة من الجئرانة وفيكم أمرة أكو وأن أكيت لدعينه إلى الجئرانة وإذا ما كنت bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fatihu makka ba da jimawa ba cikin ramadan cikin shawwal a kai hunain bayan gama gaba su an gama ɗauki baɗin da za a yi ga mutanen fa'id daga nan wajen bayan allah ta'ala ya ba da nasarar da aka samu ko baitin jarabawan da aka fuskanta ko ba ta rubu لقد نصركم الله في wayoma, كثيرة ويوم من da آدوكم كثيرة Allah ala ba da iska su bayan Allah ta na karanta zu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam godiya da Allah ta ala ta yi min ya kuma umra daga nan wajen shi daga nan mafi ya umra an ga ta التي مع حجتي التوقيت كيوان ليت مع حجتي كنت idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara lokacin aikin hajjin sa kenan ba ifradi ne kun ga anas dan malik ya ce mana umratul ma hajjati yanzu ga ibn abbas ya ce mana umratul ma hajjati kenan anas dan ga mana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ifradi yayi haka ne ibn abbas ma yana ga wani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ifradi yayi sai dai wa musani ba a tamattu ya kuku al-qur'an sai mun zo insha amma dai bi shara ala suna hadisan na nuna cewa ba ifradi قال وفي البادي عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن كرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس wanda yana ishara da cewa akwai hadisin kamar mursal ne ko cewa ga ibn ulayna ya rawaito wannan hadisin da Dinar daga Ikrima daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadri fihi an ibn abbas ga wani challenge qal حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. عن ذلك gane ba kun ga wace ba ya rawaito daga Dawud bin Abdurrahman al-Attar an Amr bin Dinari haka ne daga Ibn Uyayna ya kawo musu daga Amr bin Dinari ma bin Uyayna ta ahfaz minhu fi Amr bin Dinari an gani? bal huwa asbatu an-nas fi Amr bin Dinari abin da sun yi yake ma magana mun tabbe da ibnu uyana wajen amur gune dirarin hamadu gune zaidin ne an gane hamadu ibnu zaidin shi ne mai jiha da ibnu uyana ta wajen amur gune dirarin ina ce mai ja da shi ma'ana wajen itsanin hadisan amur gune dinarin to in ba tafiyar ibnu uyana ta ba to sai dai hamadu gune zaidin saboda ta kai mu ibn uyayna shi kan shi yana tunanin ka hanya amma da din ne hadisi malam babba ya tambayi ibn ma'ina wata rana ya ce wai ya kake gani wai ne da amma da ibn zirwa ya fi kiyaye hadisan malam tun da kaji ya fara yawan nan tambayan akwai abin da ya gani ko ba haka mm. wannan tambayan kaɗai ta aikata nuna maka wane ne amma da ibn Kuna ma ina ce a kafi shi kyawa ya ce yau ba <laughs> ya ce kasa ne kan zana gaba-gaba ne saboda a murfuna dinarin ya tsufa idan yana magana ya rasa ba na bai da haƙuri na gaba to akwai kalmomin da ba sa fitowa sosai kana kusan da kake gane ga hakikalin <laughs> يتي حدثنا عمرو بن دينار وهو ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة سنة فلا توبك an gane wannan amma abin da ke cikin hadisa waɗansu hadisai shi sa mana isharar da ba da anasin man bi shi a baya abdullahi bin amur bin umar muna fahimta ko da isnadin ya ba da shi a nan mursalan ne to hadisin yana nan wal masir mahfuz min wujud al bukhari wallahu a'lam an ga ne alaikum assalam biyar ne ne biyar وأمرته الثانية من قبل sai ce umratul qada fi dhul hijja fi dhul qada ko umratun sadiqatin a wannan kilan wawun din ya bai kamata a cikin kulli saboda wannan umratun saniyatan ne ne min kabi ta ce umratul qada an gani eh, haka ne duka da wawun ko da ya ce wa umratan saniyatan min qabilin fi tu wa umratul qada fi dhul qada haka ne ko haka ne akwai wawun to kaga wannan muratul qada min fi zul qala ita ce umratun qaniyatin min qaibilin to da lokacin da kai sulhun hudaybiya da shekara ta zabe wani aka ba ku muratul qada an fahimci wannan ya kuma shi ta yi umratun salisa ko kenan wancan biyun guda ɗaya ne باب ما جاء في آه، من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاي حدث وداي أمرا سوء ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم daga ina ne ihrami lokacin da zai aikin قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب أنا بن عمر وأنس يسول بن مخرمة قال أبو إيسى حديث جابر حديث حسن صحيح جابر بن عبد الله الله شكرا مثلا yace lamma arada annabi sallallahu alaihi wa sallam alhajj lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nufin zai aikin hajji azana fil naji sai ya aika ya sanar da mutane a gane annas anan ba mutanen madina kai ake nufi ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam inda al'umma suke musulmi a duniya a lokacin ya aika musu cewa bana fa zai aikin hajji shi yasa aka yi taro irin taro wanda ba a taɓa yi da shi ba an gane wannan aka yi tana cewa to wai mutanen da suka hajji da annabi tsawon mutum nawa ne kowa sai dai kimanta kawai haka jabir ya ce ya ce abin da ya kawo wannan taron saboda manzan Allah sau na aika wa kabila kabila kuma da zuciya zai fa irin kin kansu Ba nan ku zo ku ga yadda ake sallallahu alaihi wasallam kuma zo sun gani ko ba don haka nan fajitamau falamma a da'a lokacin da ya zo albai da'a a daidai nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ihram albaida asalan albaida cikin lugha kawai daji kawai falalan daji kawai amma a nan wajen ismun ne limkanin masu bibil bil hulaifa wanda yake mutan bil nan ne ni ba su alin madina in ta kudu garin madina da su garin makka to albaida makamin ne maksufin da zai kulaifa to khilaf din kamar na zama ga a gaba wasu suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo masallaci a zulkulaifa ya sallar a nan ne ila da aikin tun daga masallaci wasu suna ganin a sai da ya hau kan abin hawan sa kamar yadda zamu ga wasu suna ganin sai da ya matsa gaba ya zo albaida mun gane sannan a lokacin da ya ila a ne ya da aikin haka jabir bin abdullahi a wannan ruwa ne na sarka karara falamma atal zaida'a ahram an gane قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي يطلبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة kun <laughs> ga فلما أتى البيداء أحرم ga ibn umar ya ce albaida'u allati yakzibuna fiha ala rasulillah <laughs> ana tafiya da ibn umar an gane a wani aikin hajjar zai tafi an zo daidai wajen shi ne kicin masa da albaida'u da ake manzan Allah karya an gane ba ma karya na ƙarya na ma'anan ƙarya ko ko ƙarya na wanda aka yi shi a kuskure an gane da zai ta a ah, nan ƙarya na wanda aka yi shi a kuskure da ya sa saboda sukan yi talatin alkazif alal khata wanda kuma a wajen mawdu'ut alim ne kuma ya san masu faɗin haka ne zai yi manzalan ƙarya irin wanda mutabazir ila zihin ba an gano wannan sai dai kawai zai iya ɗaukar kautatawa saboda ya tabba nuna maka lalle fa kuskuren ne ba ƙarfin kuskure ya ce to nan ne albaida da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ya ce wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ahalla an gane ai ma ahrama an gane bil hajji kenan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid face a ainihin wurin masallacin can mai inda shagara masallacin itaciya masallacin can wajen bishiyar da anan mai ga Allah kan da da mutum ce قال إمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح an fahimci wannan da ke tuwa abu ne mai farko. so da duka dai wuri ɗaya ne sai dai a daidai ina ne saɓanin saboda albaida ita ma wani bangare ne na zulkulaifa sai dai yana gaba da almas mun fahimci wannan akwai da ke cewa ma a masallacin ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kila da wasu ruwan ta ya sallan azhar ne sai ni a menene sai iglal aikin amma wannan ruwan ce bin umar kamar yadda zamu kare ne suna cewa ne sai da ya fito daga masallacin ya hau kan taguwar ya daidaita tukuna mun fahimci wannan sannan a lokacin mai ce labbai ga wa umaratan mun fahimci wannan ce da ya albaida sannan ya ce labbai ga hajjan wa umaratan kenan shi jagir a can yake shi kuma yi wani umar ga inda ya ce mun fahimci wannan ga inda ya haka ya kiyaye to mai cewa a can aka yi ba a nan ba kenan yana nuna cewa ba a yi a nan ba sai aka jinkirta aka je mun fahimta shi kuma yake tabbatar da ga ba inda yi nan ba a can ba kenan shi kuma bai san da aka yi a can ba to ki za ku ma tika tika ta mun fahimci wannan so da kowa ya isar da abin da ya ji ne Allah shi fara mu kuma da almasjid din da albaida din duka dai suna nan a cikin wajen kulaifa shi yasa tsakanin mai sauki ne ana magani akan wanne ne a babin mustahabi wanne ne ya fi zama afda ba ana magana ne akan yayi ko bai ba inda ɗaya daga cikin kaular miƙat ne ko ɗayan ba da ne ko ba haka wani ya zama wani tattaunawa taro idan kabla da miƙati ne mai hukunci ihram kabla da miƙati ne saboda ga shi an ce yayi ko ba haka in ba da miƙati ne kenan man jawo da miƙata mun gani sai mu samu wata fa'ida a nan da miƙati dukkan su abin nan ba fita da ainihin al-miƙati wallahu a'lam باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جئن دي إحرامي وأدي أيوش ليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو السلام بن حرب عن قتيب عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل في جبر الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ظريف لا نعرف ولا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يتحبه أهل العلم أن يمرم الرجل في جبل السلام الحديث لدى عبد الله بن عباس ولله أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إهلال جمعنا إهرامي ندى حد في جبل السلام يقسم بإذا بسيعة الإمام السلم بذيك هذا حديث حسن وظريف لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن ibn harbi abdullahi ibn harbi shi ya rubuci wannan amma kuma fihi wane husayfin wa huwa ibn abdurrahman da muka wuto shi a baya kuma wa huwa layyinul hadith wa huwa layyinul hadith amma tare da haka nan kuma ruhuwar da zai sahibu ahalin ilm shi ne abinda malamai suka ɗauke shi a matsayin mustahabi an gane ya huri ma rajul fi jibri sala kun ga abin jayar da maganan wane abdullahi dan umar ko cewa inda masjid a cikin nan sabatar inda masjid inda shajara sadaka kenan mustahabbi ne da yayin da mutum zai ihrami ya zamanto idan har lokacin sallah ne daga cikin salloli na farin lai mun fahimci wannan to ya zaga sallah sai ihrami idan ba lokacin sallah ne daga cikin salloli na lai ba sai ya fila sai ihrami idan kuma dan Najeriya ne shi <laughs> wanda shi sai da ya ce musu an zo miƙaci yana cikin jirgi already sai <laughs> ya shiga sai ya dafa duka an gane wannan da an zo kawai aka alamtar da shi cewa to yanzu ana daidai wuri kaza ne fiye ya ikiramin ka a lokacin yana taura da wuri ina muna fahimta wani sahabi ya kuma Allah ya taimake shi ya isa da wuri ya je garin madina kaga masha Allah kaga nan waje idan ya zo sai ikiramin cikin su idan lokacin sallar farali ne to a idan da sallar idan ba lokacin sallar farali ba na ce na kila ta ma musabi sai an tara ka amma mai ce an ce to kowa ya je yana gila ya kira ne musabi Allah ya ce babu ma ja fi ifradil hajji wannan babi zai karantar da mu akan dalilai da ta zo akan al-ifrad bil hajji mutumin da zai aikin hajji idan ya je aikin hajji da kawai da yawa ruwan shi da umara an gani da ke hajji ka kawai ka dawo a حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج kun ga ɗazu mun ji ko mun ji ibn abbas haka ne sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umratan ma hajjati to ga nan Aisha take cewa afradal hajja annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye ta hajji ne ma'ana hajji kadai yayi babu umara al-ifrad bil hajj qal wa fil bab an jabir ibn umara <laughs> an gane wa filbat daga jabir dan abdullahi da kuma abdullahi da umar qala abu isa hadithu aisha hadithun hasanun sahih hadisi ne wanda ke hasanun sai wal amal ala hada inda ba'd ahli wasu daga cikin malamai kan wannan hadisin suka ce cewa idan mutum ya zo aikin hajji kawai ifradi ne an gane wannan yawa wani karba idan ka ihramin <laughs> ka idan ka yi tsawafin kudin ɗinka idan ka gama sa'ayi bayan safa wal marwa da in ka so in ka so ka bari in ka zo ka fa ifada kai in ga wannan je mina riya waye je arfa je a azo mun gane wannan da tawaful ifada da ayyamu mina ayyamu rami in ka gama shi kenan kuma ta ajala fi yawmina fala ma alayhi fara man ta'ala fala yakuma alayhi ka dawo a kai. ila muna fahimta amma ya ce warwaya an bin umara an rawaito daga abdullahi dan umar nan ne ko mm-hmm. annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam afrada alhajja an gane wa afrada abubakar wa umaru wa usman cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ifradi da hajji abubakar ma al umar ma ifradi usman ma ifradi yace haddathana bi dhalika قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الزائغ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا فهذا وفيه عبد الله بن عمر المكبر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر فبقوا بين شباب ايه عبيد الله بن عمر ina wa abdullahi ne kaga idan abdullahi ne isna wa huwa layyin alhadith ma'ana sai yi idan kuma bai da lahi ne su kasin ne sabu yanzu ne ne na wajen masu ko na bai amma ya shahara imam bukari ma ya fitar da wannan ma'anan waɗannan asar yana al'akarar shine ubaidullahi ne ne ya tabbata da gare su wani alifurari mun gane wala abu isa wa kala sauri al'imamu sufyan sauri yake cewa in a faratta alhajja idan ka zo aikin hajji kai ifirari fa hakan masha Allah ka kyauta wa in karanta idan kuma da ka zo aikin hajji din kayi ainihin kiran ne ma'ana ka shigar da umara da cin af'alal hajj naka ita shi ma fa hasan mun gane wannan yawa wa in tamatta'ata idan kuma attamatto kai kai umuran ka daban mun gane wannan sannan daga baya ka zo kai ba ka ihlal ka zo kai eh, menene kai niyyar aikin hajjin ka kuma sai dai fa hasan kai shi ma ba ka kyauta me yasa yara anna kullu zalika sabitun a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa dukkan kowanne daga cikin waɗannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji da za mu ji insha Allah idan muka zo matsalar tamattu shin waɗannan wujubul ihram as-salata al-asaf as-salata din ina nan ba fiye kin lawul kiyama ko ku a akwai nasika akwai mansuka ma'ana zaɓi ke da shi in ka so kai ifraz kamar yadda sufiyanu sauri ke fari ko kai kiran ko kai tamato ko a akwai waɗansu conditions na da yan kasance kanka a ciki za ka rubu wanne za ka yi an gane wanda ba za ka yi wata ba sai wannan yanayin halin da kasance وقال الشافعي الإمام الشافعي شما أتشكين ذاتي كانت جائزا كي مثله إلى النسجان الثوري سيدي وقال يجي أحب إلينا الإفراد أنغاني سيدي ما في سويوا أوجم إشيني الإفراد ثم التمتع ثم الكرام نعم أنغاني شيني أينهم الإفراد sannan tamattu'i sannan alkiran kashi kuma alkiran din nan shine asabis a rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal qawli raji ko ba shi ba ko da yawan karanta babu ma ja fil jami bain al hajj wal umra wannan babi zai karantar da mu shine nau'i na biyu al jam'u bain al hajj wal umra haɗa tsakanin ainihin aikin hajji da ainihin amalar hajji wa umara ma'ana babu ainihin na ɗaya ka shigar da umara cikin hajji wannan babu sulawa ba amma za ka shigar da hajji cikin umara shine kai sulawa an gani ka aikin hajji nini a ne ba amma sai kai decidin bari zai ka shigar da umara ɗin ciki kamar yadda za mu ji a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam akalan al da ya amma a hanya kuma aka umarce shi bai shigar da ne umara fi hajji ce kaga ba zai ce bai yi wa amma wanda ya niyan ainihin umara to shi ya yi niyan shigar da aikin hajji yanzu bai ko ba zai yi gaba daya نعم حد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بأمرة وحجة يجي نجأ النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ولبيك بأمرة وحجة كذا ومرك وحجة كذا بإفراد عندنا معنى دام أتسم من جاء نبنا جوا وعمرة ما حجتي كو كو بها يا جمن ذا الله صلى الله عليه وسلم شاء لبيت بعمرة وحجتي kaga wannan ita ce fuska ta biyu mun ji na farko a ifrad mun ji na biyu shine al kiram qal wa fil badi an an umar ko wa imran ibn husayn qala abu isa hadithu anas hadithun hasan sahih yace wannan hadisi ne sahihi wa qad zahaba ba'd ahli al ilmi ila hada wasu daga cikin malaman suna ganin wannan shine al afdal ga manin yaci an gane eh, ga manin yaci saboda ga anas ya ce ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa labbai ka bi umaratin wa hajjin amma bai ce a ina ba ne bai ce a ina ba ne amma ya ji واختاره واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم إيه mutanen kuma da waɗansu a kan wannan fitattun ya ce mana wakil babi an umar ko a ibn khattab umar dan khattab yake cewa sabita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa biwadi al-aqiqa يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال سل في هذا الوادي المبارك وقل أمرة في حجتي lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wasil aqiq yake cewa wani mai tahowa ya taho ma'ana dan sako kenan daga wajen ubangiji na ya ce da ni yi sallah a wannan wadin almubarak sannan kai ce kul umratan fi hajjaci ce a akhrajahu ahmad wa bukhari wa abu dar wa ibn majah fi riwayatin bukari kul umratan wa hajjaci ba umratan fi hajjaci umratan wa hajjaci to kaga wannan karara yana nuni akan cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam asulan al-ifradi da inda aka umarce shi da tashi daga ifrad din nan yene ne ya shigar da umra cikin cikin aikin hajji ila باب ما جاء في التمتع قال حدثنا موسى آه، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية

insha Allah bar mu tsaya sai mu tashi babu abu ma ja insha Allah yawan zuwa aiki misali wani wani mutu hadisi karatunmu na da ya gabata ta duba na kai amma inganta an gane hadisi ne wanda yake fi ne amma dai ba wani za'afun ne shari'a da akwai faɗaitarwa a kan yawaita aikin hajji ɗin da kuma wanda fa'ida ko hikiman da yake ciki shi ne rayar da ɗaki da kuma nuna shi'ar da musulunci idan ya zamanto wannan ya riga zamanto hafi Allah fa'alam da hadisin fi ma fihi min zai zama yawai yawaita mutum shi ya dinga yawa sun kamata ya dinga yawa maimaita yawan zuwa ɗin tafi da hafi idan har abubuwa mana hanyar da yake samun ko dukiyar da yake samun yake kawai ta shi aikin hajji mun ta ta ce shi kenan ta yi an gane idan akwai abin da ya kamata ya yi da wannan dukiyar wanda shi ne ya fi dacewa ya ƙetare yana yi ta kare yana yi kuma abin da ke yi اختلاف aulaki idan kuma idan kuma lobin ake yi ko ba ka bane rage murya ake yi ana roƙon da Allah ba ni kujerar shekara kuma ka ya zama wani abu

to kaga irin wannan wallahu alam Allah shi ya san manufan shi wannan da yake da mutum biyar uku biyar matakan kuma da shi idan yana duba waɗanda suka cancanta ne yana jiran wannan waga idan yana duba wanda ran shi ke so ne yana jira mu shi ma waga akwai waɗanda su kuma suna wannan ne saboda kasuwanci za a biya mata amma kai dai za ka daidai kuma za ka ci abinci amma duk wani abu ne da ya shafi digiri ko karatu kayan shi ne zai tsora da sunan ka za a shigo da shi in gana abin da yake za ka ji za ka aikin hajji da komai da komai amma za a amfani da kai wajen wannan kayan ka ne wannan ka ne wannan ka ne an zo kuma za a shi kuma abin da yake amfanin da kake ma da kuma alhamdulillah ko dai ya kare aikin da ya taɓa jaji lallaji ba shi so da akwai irin mata shi sa mutane sai a hankali almuhim gaskiya akwai hikima cikin yadda Allah ta'ala ya take samu annabin da sallallahu alaihi wasallam ya hajjin nan so da an gani wanda ya je za ka gana cewa duk shekara hankalin kana can to ka ba wasu da babu dama ba mana su kuma su biyu ko ba haka yi wani ya ce wai ba dama ne matsala ba ba kere ne matsala ma dama aka hana ba ba ke to da dama da ba ba re ma ne ba yana da matukar muhimmanci mafi inda abin ke zama towa yi tsakani da allah ka je gila ma ba su da yawa ba biyu ba amma sai kuma ya zama kamar wata hanya ta bara da kaskantar da kai na lorin Allah ya kare waje ne wanda yake gaskiya duk wani nuni yana fata Allah ta ala ya shi in ko samu nema zona kai rayuwanka a can ai da kana duba rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda ya mu'amala shi a wannan harkar yau akwai a cikin Allah ya ce Thank